Sashin al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Sawaba FM Hadeja ke gabatar da shirin aiki da cikawa. Muhammadu Badaru Abubakar ya kaddamar da shirin asusun lafiya a jihar Jigawa har ma gwamnan a yayin jawabinsa ke cewa wannan rana fa ba karama bace a tarihin mulkinsa a jihar Jigawa. Today marks yet another important milestone in our effort to achieve the mission and vision of the health sector in Jigawa State. Wannan rana ta kasance muhimmiya a mu na cimma burinmu a bangaren kiwon lafiya a jihar Jigawa wadda ke da manufar taimakawa kyakkyawan tsarin lafiya domin samun ingantacciyar al'umma. burinmu shine mu tabbatar da cewa kowanne mu a jihar jigawa ya sami cikakke ingantacce da kuma kyakkyawan tsarin kiwon lafiya daga can karamar hukumar malam maduru kuwa kayan tallafi ne ya isa hannuwan waɗanda allah ya jarabce su da ibtila'in ambaliyar ruwa ta bana wadda gwamnatin jiha ta tura a yankin a kwanakin baya a daidai wani lokaci muke gabatar da waɗannan kayayyaki da suka kama da kwanan rufi katifar shimfiɗa gidan sauro tabarma da sauran kayayyakin abinci godiya ta musamman ga rigar magunan jihar Jigawa domin da gudunmuwarsa aka samu irin wannan tallafi a karamar hukumar Dori. Muna godiya kwarai da gaske. Shirin namu na yau har ila yau ya sami bakuncin Musa Adamu Yarmo. To ko me ke tafa da shi? Na farko akwai fanfunan tuka-tuka da aka gyara guda dubu ƙauyuka da birane na jihar Jigawa baki ɗayanta. A baya da wannan akwai kuma sabi da aka yi su su ma fanfunan na tuka-tuka guda ɗari uku. Baya da wannan akwai famfo mai amfani da hasken rana wato sola shi ma an yi guda ɗari a jihar jigawa muna kuma ɗauke da labaran jiha tare da saifuddin lawan duka a cikin shirin namu na yau a yi sauraro lafiya Da fatar kuna lafiya masu sauraro barkanmu da sake kasancewa ta cikin wannan shiri namu wadda fadar gwamnatin jihar Jigawa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi. Ni kuma Zalkifil abdalla da gukan shirya na kuma gabatar tare da dafawar abokan aiki. shiga cikin shirin gadan-gadan sai kun fara shan labaran jiha tare da Saifuddin Lawan. Gwamna Muhammadu Badara Abubakar ya rantsar da mai shari'a Umar M Sadiq a matsayin mukaddashin alkalin alkalai na jiha. A sanarwar da daraktan hulɗa da jama'a kuma mukaddashin mataimakin magatakardar babbar kotun jiha barista Awal Sani Bala Gom ya bayar. Ya ce an naɗa shi ne a wannan matsayi bisa murabis ɗin da cif Jojin na jiha mai shari'a Aminu Sabarin Gim. A jawabinsa gwamna Muhammadu Badara Abubakar Umar ya bayyana mai shari'a Umar Sadiq a matsayin mutum mai gaskiya da adalci. wanda kuma ko shakka babu zai kawo sauyi a bangaren shari'a babbar sakatariyar ma'aikatar shari'a ta jiha hajiya hawa uzakar ce ta jagoranci kaddamar da mukaddashin alkalin alkalan na jiha sama da kashi arba'in cikin ɗari na mata masu juna biyu a nan jihar jigawa na fama da matsalar rashin isasshen jini wanda ke buƙatar ɗaukin gaggawa a faɗin jihar nan wannan alƙalama sun fito bayan wani taron kwana ɗaya na wayar da kan jama'a da shugabannin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da manyan makarraban gwamnati da suka gudanar a nan jihar jigawa taron wanda aka gudanar a dutse wanda hukumar lafiya ta duniya who ta bibiyi rahoton ta bayyana cewa kashi kashi 42 cikin 100 na ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da kuma kashi 40 cikin ɗari na mata masu juna biyu na fama da matsalar rashin isasshen jini a nan jihar Jigawa wanda hukumar ta kwatanta shi a matsayin babbar matsalar rashin lafiya da ke buƙatar sa hannun duniya. A nasa ɓangaren sakataren ma'aikatan lafiya matakin farko darakta Kabiru Ibrahim ya bayyana cewa rashin abinci mai gina jiki ne dalilin faruwar wannan matsalar rashin isasshen jini ga mata masu juna biyu. sannan ya kara da cewa iyaye mata a jihar nan na fuskantar matsaloli daban-daban kazalika ya kara da cewa matsala ce ta kowa da kowa ya kamata a sanya hannu domin kawo ta a faɗin jihar nan mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji muhammadu badara abubakar ya kaddamar da rabon kayan tallafi da jari wanda dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin malam madori da kaugama honorable maki abubakar yan leman ya gudanar a makarantar yan mata da ke garin malam madori taron dai ya samu halartar manyan baki daga matakai daban-daban na shugabancin kasar nan cikin manyan bakin sun haɗa da kakakin majalisar wakilai ta ƙasa femi bajabiya mila wanda ya samu wakilcin mataimakin mataimakinsa honorable ahmad idris wase da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai alhaji alhassan ado doguwa da sauran wasu mambobi a majalisar wakilai daga yankuna daban-daban mai martaba sarkin hadeja yana ɗaya daga cikin manyan bakin wanda ya samu wakilcin mai girma dogajin hadeja hakimin malam madori a jawabinsa gwamna muhammadu badar abubakar ya buƙaci sauran 'yan majalisu su yi koyi da honorable maki leman domin inganta rayuwar al'umma shugaban kwamitin shirya taron kuma mataimaki na musamman ga dan majalisar injiniya magaji haruna ya ce waɗannan kayan tallafin za a raba su ne ga mutane 695 da suka fito daga ƙananan hukumomi gundumomi biyu daga cikin kayan da aka raba din sun hada da motoci guda ashirin da babura guda ɗari sai kekunan ɗinki guda ɗari da talatin da biyar da babura masu ƙafa uku guda goma sauran kayayyakin sun hada da injin malkaɗe da na janareto da injin bayi da injin taliya guda hamsin na'urorin kwamfuta talatin sai matasa ɗari biyu da suka rabauta da jarin naira dubu hamsin hamsin daga nan ɗan majalisar ya yi kira ga waɗanda suka rabauta da wannan tallafi su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace jam'iyyar apc mai mulki a jihar jigawa ta yi bayani kan korar tsohon shugaban jam'iyyar rikon kwarya alhaji habibu sani sara inda jam'iyyar ta bayyana cewa ta kore shi ne saboda zarginsa da take yi akan albozaranci da kuɗaɗen jam'iyyar shugaban jam'iyyar na rukon ƙwarya alhaji muhammad umar dikuma shine ya bayyana hakan a dutse a tattaunawarsa da manema labarai kazalika ya ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bayan kwamitin da jam'iyyar ta kafa ya kammala binciken dakataccen shugaban jam'iyyar sannan ya kara da cewa sai da suka bawa korarren tsohon shugaban jam'iyyar ta apc damar ya kare kansa a kan zargin da ake yi masa amma ya kasa kare kansa a kan zargin da ake yi masa wanda hakan ne ya sa suka kore shi daga jam'iyyar to an gaida koje sarkin labari amma fa a cikin wannan shiri namu na aiki da cikawa kamar yadda kuka fara ji ɗanɗano jiran rabo a farkon shirin namu gwamna muhammadu badaru abubakar ya kaddamar da shirin asusun lafiya irinsa na farko a wannan jiha. Shi dai wannan tsarin kiwon lafiya za a rinka cirar wani adadin kuɗi ne daga albashin ma'aikaci wanda bai taka kara ya karya ba, ta yadda za a bashi damar ziyartar asibiti mafi kusa da shi tare da iyalansa guda biyar da ke ƙarƙashinsa a duk lokacin da ba su da lafiya a kuma yi musu magani a wancan asusu nasa. Kada dai na ja ku da nisa bari na ɗauko muku fassarar kalaman Dr. Nura Ibrahim shugaban hukumar asusun lafiya ta jihar Jigawa. Jigawa da ke kula da wannan tsari wanda Haruna Ahmad ya fassara. Na hukumar kula da lafiya ta jiha samfur ne da doka ta bakwai na shekarar dubu biyu da tara wanda masu girma 'yan majalisu suka sa hannu domin inganta lafiya ta faɗin jihar nan domin ganin an samu nasara hukumar ta fitar da tsare-tsare guda uku bangare na farko shine na ma'aikata akwai na makarantun gaba da sakandire waɗanda suka yi ritaya da kuma ma'aikatu masu zaman kansu bangare na uku ya haɗa da inshorar lafiya na jama'a da kuma masu ba da gudunmawa sai bangare na ƙarshe wanda ya kunshi asusun kula da lafiya na gwamnatin tarayya da shirin tallafa asibitoci masu zaman kansu wannan hukumar tana da manufofi da dama sabon ofishinmu ya kammala don haka muna godiya ga ma'aikatan lafiya bisa hakan muna da ma'aikata kamar yadda ya kamata waɗanda aka ɗauke su daga ɓangarori da dama kuma mun cika muradunmu na shirin lafiya jari mai girma gwamna muna yabawa da goyon baya da aka bamu wajen gudanar da wannan aiki hakan ya sa muka kammala tsare-tsarenmu na shekara biyar kamar yadda babban babban sakatare ya faɗa an fara ba da tallafin tun daga watan afrilu mun sanya ma'aikatan gwamnati dubu arba'in yanzu haka muna da mutum dubu ɗari uku waɗanda suka amfana kuma ana yin rijista har yanzu za kuma a samu kulawa a asibitoci ɗari da da casa'in ɗaya na gwamnati da kuma masu zaman kansu musamman a phc domin ya samu sauƙin zuwa ga jama'a At this point, I would like to appreciate the Ministry of Health for all the support given to us, equally the development partners. A wannan bangare zan yi amfani da wannan dama na gode wa ma'aikatan lafiya saboda irin goyon bayan da suka bamu. Kazalika muna jinjina ga waɗanda suka shirya wannan shirin. Mun ji daɗin haka hakika kuma dukkan ayyukan an gudanar da su yadda ya dace da taimakon Allah za mu kammala aikin mu lafiya. We are sure that even though the journey is long, we are going to reach our destination safely insha Allah. To shi ma babban sakatare sakatare na ma'aikatar lafiya Dr. Salisu Ma'azu ya yi ƙarin haske dangane da wannan tsari wanda za ku ji fassarar kalaman nasa daga bakin Lukman Dahiro. Today we are here to commence the formal commencement of uh, contributory healthcare scheme in the state which A yau ne muke kaddamar da shirin asusun tallafawa lafiyar ma'aikatan jihar nan da zai kawo ƙarshen wahalhalu da ma'aikata musamman masu ƙaramin ƙarfi ke fuskanta musamman wajen gudanar da aikace-aikace. Uh, the has done much in of uh, provision of infrastructure, human resources and other support. Gwamnatin jihar nan na bakin kokarinta wajen samar da kayayyakin aiki da ma'aikatan lafiya da sauran abubuwa da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Today as we are launching this uh, Nobel project in the state in which the the workers in the state have been paying their premium uh, fees on monthly basis, so they are expected to be drawing healthcare services and them and their wards at the various health facilities across. Yanzu muke kaddamar da wannan asusun lafiyar muna sa ran zai wa ma'aikata da ke cikin wannan tsari a kowane sako da lokon jihar nan kamar yadda aka tsara za a rika yankar wani kaso daga cikin kudaden shigar ma'aikata a kowane wata wanda ake tsammanin ma'aikatan za su rika ziyartar cibiyoyin lafiya da suke a duk faɗin jihar nan hakan zai taimaka wajen bunƙasa ƙudurorin inganta fannin lafiya a jihar nan wanda kuma wannan din na a matsayin wani dan ba da zai taimaka wajen bunƙasa shirin a faɗin ƙasar nan kamar yadda aka sanya a gaba. So today uh, we having our midst our excellency our leader uh, who has done much in the health sector. And... A saboda haka muka haɗu a yau tare da shugabanmu wanda ya yi aiki tukuru a fannin lafiya a ƙarƙashin wannan shiri da aka ƙirƙira a shekarar da ta gabata. Yau kimanin watanni shida kenan ana cira daga albashin ma'aikata. And from tomorrow all those who are registered uh, they will start uh, accessing these services across the whole wanda kuma daga gobe ne duk wanda ya rijista da tsarin zai fara cin gajiyar wannan shiri a duk cibiyoyin lafiya da suke a fadin jihar nan. So this, I want this, uh, use this opportunity to welcome each and every one of us and to welcome this uh, Nobel project. Da wannan ne nake amfani da wannan dama wajen marabtar kowa da kowa daga cikin mu kuma nake marabtar wannan shiri da za a kaddamar a wannan jiha tamu wanda zai kawo takaitar wahalhalu ya kuma rage shiga mawuyacin hali musamman kashe-kashen kuɗaɗe da ma'aikata ke yi wajen neman lafiya. Ina yi wa kowa da kowa maraba da fatan Allah ya sanya nasara. Allah ya albarkaci jihar mu da ma kasar mu baki daya. Nagode. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our state and Nigeria at large. Thank you. Daga bisani kuma mai gayya mai aiki gwamnan jiha Alhaji Muhammadu badau Abubakar ya yi nasa jawabin inda ya jaddada kudirin gwamnatinsa na inganta lafiyar al'ummar jihar Jigawa. Shi ma dai ga fassarar kalaman nasa tare da Baffa Musa. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala the most beneficent the most merciful. May the peace and blessing of Allah be upon our holy beloved prophet, his blessed family and members of his companion. Today marks yet another important milestone in our effort to to achieve the mission and vision of the health sector in Jigar State, which aim to significantly contribute to our overall strategic objective of having a healthy and productive population. Dukkanin godiya ta tabbata ga Allah mai rahama da jin kai, tsira da aminci su kara tabbata ga fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa. Mun haɗa nan ne a yunkurinmu na bayyana manufofinmu dangane da bunƙasa fannin lafiya a jihar Jigawa. Hakan na nufin ba da gudunmawa da duba da sha'anin kiwon lafiya. Manufarmu tabbata tabbatar kowane ɗan jigawa ya samu kiwon lafiya isasshiya kuma ingantacciya wadatacciya kuma mai sauki ba tare da an samu wani bambanci ba tun daga lokacin da muka kama mulki ayyukan al'umma shine babban abin da muka fi mai da hankali aka domin kawo sauyi duba da yadda lamarin lafiya ya shiga wani hali domin kawo karshen matsalar kiwon lafiya a jihar nan mun taimaka hukumar lafiya ta jiha ta kowace fuska duba da yadda hukumar take da amfani biyo bayan roƙon da hukumar ta yi da a tallafa mata a fannin kuɗi hakan yasa a kasafin kuɗi na shekara ta dubu 2016 aka ware hukumar yunwar kaso 15 cikin 100 wannan ya yi daidai da kokarin hukumar lafiya ta kasa da sauran hukumomi wajen ba da tasu gudunmawar na kaso 15 cikin 100 zan yi amfani da wannan dama na nuna jin daɗin na gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari dangane da irin kulawar da yake yi wa asusun kiwon lafiya duk da yake asusun an kaddamar da shi tun shekarar 2014 watanni kaɗan da suka gabata muka ga amfanin asusun a mataki na jiha hakika duba da irin gudunmawar asusun kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar asusun na duniya muna ganin ci gaba gaba sosai da sosai a fannin lafiya and help accelerate the attainment of universal health coverage in the country as a whole. Our government was able to achieve the provision of one, at least one PHC in each of the 287 political wards in the state Gwamnatinmu ta samu damar gina asibitoci a dukkan mazaɓu 287 na jihar nan kuma tana ƙoƙarin gina babban asibiti guda ɗaya a kowace ƙaramar hukuma a jihar nan. Bugu da ƙari an ɗaga likafar asibitoci ƙanana guda hudu zuwa manyan asibitoci yayin da za a ƙara gina wasu guda uku a gantsa guri da garki waɗanda za a buɗe su a shekara mai zuwa wanda muke jiran amincewa zauren majalisar jiha kuma ana ƙoƙarin gina asibitin ƙwararru a Hadeja. ka zaure da birnin kudu ana yunƙurin ƙara ma'aikatan lafiya hakan yasa aka yi makarantar koyon aikin jinya da ungozoma a hadeja za a yi wata a babura haka zalika makarantun lafiya na jahun da na birnin kudu suna samun kulawar da ta dace sannan an kai ɗalibai sittin kasar china domin karantar aikin likita yayin da wasu karin sittin din za a sama musu guraben karatu a ƙasashen waje hakika wannan ƙoƙarin da muke zai magance kowace irin matsala a fannin lafiya duba da yadda ake samun matsala a fannin kiwon lafiya daga kun mutane gwamnatin mu ta ware kaso biyar duk wata a asusun lafiya domin haihuwa kyauta da kuma baiwa ƙananan yara magani an ƙara asusun kuɗi daga miliyan 50 zuwa miliyan saba'in da duk wata miliyan ɗari zuwa miliyan ɗari tara a duk shekara tun farko muna kula da mata da kuma ƙananan yara 'yan shekara biyar da kuma waɗanda suka yi haɗari ƙoƙarin gwamnatin jihar jigawa na ƙara ƙarfafa hukumar lafiya na ci gaba sosai tare da gabatar da sabbin tsare-tsare domin samun lafiya ingantacciya burinmu shine kowane ɗan jiha ya samu kulawa sosai ba tare da ya shiga matsalar kuɗi ba duk abubuwan da ake bukata gwamnatin tarayya da asusun kiwon lafiya da kuma inshorar lafiya jihar jigawa ta samu hakan zai sa mutane masu masu yawa su amfana domin tabbatar da tsari mai dorewa muna kokarin buɗe asusun wanda za a sa shi a kasafin kuɗin shekara mai zuwa domin mata da kuma ƙananan yara haka zalika asibitocin mazaɓu an ba su kayan aiki domin gudanar da aiki yadda ya kamata daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama na yaba wa ma'aikatan lafiya na ƙananan hukumomi da na jiha fatan alkhairi jihar jigawa da ƙasa baki ɗaya. Long live Jigawa State, long live Federal Republic of Nigeria. sauraro kada fuku ku sha'afa shirin aiki da cikawa ne ke zuwa muku daga nan sawaba FM fitilar rayuwa kan mita 104.9 da ke nan birnin Hadeja. Ke ku ba ni kiran gwamna na jigawa. ne Assalamu alaikum masu sauraro kuna tare da kuna tare da mu a cikin wannan shiri na aiki da cikawa wanda mai girma gwamna yake aiwatarwa cikin ikon Allah. Sunana Dauda Adamu Kahutu ra ra ra. Mu ci gaba da sauraron wannan shiri. Dango. ne gwamna To barkamu da dawowa yanzu kuma shirin namu zai dora. A kwanakin baya ne gwamnatin jiha ta kaddamar da rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta afka musu a ƙaramar hukumar Malam Maduri wanda mai bawa gwamna shawara kan shigo da al'amuran al'umma cikin gwamnati Alhaji Hamza Muhammad Hadeja ya kaddamar. Ga abin da yake cewa cikin jawabinsa a takaice. Kamar yadda aka gabatar da adadin waɗannan kayayyaki daban-daban bisa umarni mai girma gona muhammad badar abubakar a daidai wani lokaci muke gabatar da waɗannan kayayyaki da suka kama da kwanan rufi katifar shimfiɗa gidan sauro tabarma da sauran kayayyakin abinci domin ka je ka ci gaba da kula da iyalanka ka kuma samu damar gyara muhallinka tunda al'umma ko iyalanka za su zo kusa da kai ina ma fatan alkhairi Allah ya kare akwai irin wannan a gaba kuma Allah ya bada zaman lafiya ya kawo mana ci gaba assalamu alaikum to shi ma shugaban karamar hukumar malam madori alhaji husaini umar bike ya mika godiyarsa a madadin al'ummarsa ta musamman da mai girma gwamnan jihar jigawa domin da gudunmuwarsa aka sami irin wannan tallafi a karamar hukumar malam madori muna godiya kwarai da gaske godiya ta musamman ga dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar malamadori da kaugama ya ba da gudunmawa domin ya kai koken karamar hukumar malamadori can inda ya kamata ya kai kuma da gudunmawarsa su shima wannan kaya suka zo da muke gani muna masa godiya allah kara masa kwarin gwiwa allah shaka masa da alkhairi godiya ta musamman daga jajirtaccen ne ba gwamna shawara wanda aka yi kai kawo da shi tun lokacin da aka ce wannan irtila'i ya fara faruwa ake kwana da shi a sakatariya ba a gidansa yake kwana ba a sakatariya yake kwana komin karfe ukun dare ko karfe biyu muka masa waya zai zo ya ba mu kaya mu kuma mu ba wakilan ƙauyukan da abin da ya faru a madadin karkarar karamar hukumar malam dori ko kuma mutanen karamar hukumar malam dori da girma sa muna ma godiya ta musamman allah shaka ma da alkhairi daga bisani kuma jigo a jam'iyyar apc a karamar hukumar alhaji ango abdullahi malam madori shi ma ya tofa albarkacin bakinsa da cewa zan yi bayani ne akan mutanen da suka taru a nan a matsayinsu na wakilan mutane da abubuwa ya shafe su dama a baya mun gaya muku tara da dubu shi da ruwa a cikin wannan harkar ko wannan abin bai shafi garin su ba ko bai shafe su ba kana tunanin sa ma ya bashi akwai wani abu nasa a cikin nan gurin ko ya zarge mu ko ya zargi masu mulki ba haka abin yake ba wannan kayan an kawo shi ne domin mutanen da ya salahin ya same su ba an kawo shi ba ne a raba wa mutum da yake karamar hukumar rori ba haka tsarin yake ba a wurin gwamnati a wurin jami'an gwamnati da su don haka ba sun yi ne don abin da ya samu mutanen yan uwa a bawa jami'an gwamnati haɗin kai su gudanar da aikin nan cikin fahimta cikin kwarewa ko dama dai an san cewar ta hankali zai kuma malam dori muna da da'a muna da biyayya ba za ka zo ka kawo wani abu na arziki da za a yi wa 'yan ba ka ga wani fitinan ne ko buki rare ya shigo ciki ya shiga ba ba a yin haka a malam kuma ba za ta taɓa irin wannan ba Yeah. wakiltar ma da kuma mai aiki ka ce sarki ya koma mai kai dai badarin kai daya domin badarin za a ce shi aka sani shine jagoran kowanne mutum kai har kiyashin da yake jigawa badarin shugabansa ba ma dan adam da yake numfashi ba wayannan mutanen an yi haɗin gwiwa an yi abin da duk ya kamata a mana kamar yadda cewa mai faɗa an raba dare an je asuba an je karfe hukun dare an je karfe biyu an je karfe nawa ba lokacin da ba a je ba don bukatar a kare mutuncin ku da dukiyoyin ku da lafiyar ku kuma an yi abin da za a iya yi Allah ya gani kuma kuma shaida ne ga abin da za a yi yau wayannan abubuwan za a yi su bisa samfur dubban kaya yana cikin daki za a ci gaba da raba a gurin da abin ya faru abin da ya sa muke jaddada wannan kada wani ya sa shaidanci a ransa ko ya karɓi wani labari na gindin bishiya kawai ya daura ya hau a kai kuma ya je ya adar ba haka bane wannan abun a tsari yake a lissafi yake duk mutumin da yake gurin nan ya san inda abin ya faru duk wanda yake gan shi a gurin nan ya san abin da ya faru da ba gwamnati shawara akan kare mutuncin mutane da haƙƙinsu da ba gwamnati shawara akan harkokin rayuwa na talakawan jigawa ba na talakawan ƙasar haɗe kawai ba yana ba da shawara ne akan duk talakan da yake ji jigawa. To wannan kenan yanzu kuma za mu je ga Musa Adamu Irmo wanda ya shigo wannan fili dauke da ƙarin wasu ayyukan gwamna Muhammadu Badaru Abubakar musamman a bangaren ruwan sha. A kullum abin da muke nuna mutane muna fahimtar da su akan tsari da ayyuka da mai girma gwamnan daji ga waiki a kullum mai girma gwamna yana tashi da aikin mutane yana kuma tashi da kukan yan jiharsa birni da karkara to alhamdulillahi a baya an ba da asibiti specialist ta hadeja sakamakon abubuwa da suka shawo gwamnati kai allah da ikonsa asibitin nan ana yin ta wannan itaso wannan i fito har yanzu sai a yanzu mai girma gwamna aka yi maganar ci gabanta da kuma karasa ayyukanta an sa ta a budget na dubu biyu da 2021 in Allah ya so ya yadda asibitin nan za a gama ta a cikin wannan shekara da zamu shigo ta baya da wannan akwai gyara na asibitin a guri general hospital shi ma ana nan tintinima ma shi ma ana yin sa an kuma sa shi shi ma a cikin ainihin bajet na 2021 to baya da wannan sakamakon wannan hanya ta arawa zuwa baturiya ta dan samu guri na face-face ta dan lallace ta wani guraren a nan take mai girma gwamna ya ba da dama urgent ita ma a gyara ta to ala kulli halin mai girma gwamnan jihar jigawa Nasarawa Alhaji Badar Abubakar MFR MNI Sardaunar Ringin kofa a buɗe take da saurara dukkan wasu matsaloli na 'ya'yan jihar Jigawa kuma a kullum ina tunani da hange da zakulowa mutane ingantattun mutane na amana wanda zai ɗora su akan ayyukansa kuma su masa ayyuka bilhaki da gaskiya muna jinjina da kuma godiya da honar ah, ga kwamishinan ruwa honorable Ibrahim Garba hannun giwa bisa namijin kokari da ike yi tun daga farkon kafa gwamnatin nan zuwa yanzu mai girma kwamishina jama'ar jihar Jigawa ƙauye da birni suna maka maka godiya sakamakon ayyukan da kake yi na ba dare ba rana a ƙarƙashin gwamnatin metalamis alhaji badar abubakar akwai ayyuka da aka yi a baya mun faɗe su kuma har ila yau duk abin da ya taso za mu faɗe su insha Allah na farko akwai famfunan tuka-tuka da aka gyara guda dubu ƙauyuka da birane na jihar jigawa baki ɗayanta a baya da wannan akwai kuma sabi da aka yi su su ma famfunan na tuka-tuka guda ɗari uku baya da wannan akwai famfo mai amfani da hasken rana wato sola shi ma an yi guda ɗari a jihar jigawa a gaida musa

To duka-duka a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin namu a madadin fadar gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar da ta ɗauki nauyin shirin da kafatanin abokan aiki da suka tallafa wa shirin ya sami isa gare ku. Abdullahi Yawale Kofar Arewa Saifuddin Lawan Baffa Musa Haruna Ahmad da Lukman Dahiru mai kula da shirin Kabiru Zubairu Birnin Kudu zalli Kifl. Abdallah da Guda na shirya na kuma gabatar ke cewa mu huta lafiya daga nan sawaba fitilar rayuwa.